وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار tabbas suna cikin waɗanda muka zaɓe su don yi mana ɗa'a da bautar mu kuma muka zaɓe su don ɗaukar nauyin saƙonmu da isar da shi ga mutane